إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين فأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى مدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبرك مرساك تلوى اسكندر سمنا تفسيري أيو شاهدوا قوة رمضان هجر مائكي صلى الله عليه وسلم لك مكة زوى مدينة شكرة الدبو دايار لليهود دا أربعين دا دي دي دي شيكم أي دي دي دا بقي قوة بير ميلادية شكرة الدبو بيو دا أشرين أتكن وانا مصلاتنا من إمام أحمد بن حنبل da ke nan garin Gusau a jihar Zamfara Najeriya muna cikin tafsirin mu na sotar bakara jiya mun kwana a aya ta 56 mu kuma tashi akan aya ta 57 amma ba laifi don mu dawo kan bayani mai tafi daidai sai mu koma kan aya ta 55 don ya zama cewa mun samu yakin fasara ya tafi daidai sai mu koma kan wa iz ya Musa bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم فأخذتكم الصاعقة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون فأخذتكم الصاعقة أخذت فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون نعم ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من فكلوا منها حيث شئتم رغدا فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حفظة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون نعم Allah ta'ala ce wa idan kultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan fa akhadhakum fa akhadhakum as-sa'iqatu wa antum tanzurun Allah yana ci gaba da labarta muna hali da kangarewa da bani Isra'il suka dinga ma annabi Musa alayhi salatu wassalam a cikin dukkan umarnin da yake musu yayin da annabi Musa alayhi salatu wassalam ya zo yana gaya masu dokar Allah da hukuncin da Allah ta'ala saukar a gare su sai suka dawo kuma suna ce masa lokacin da Allah ya tsetar da su daga sharrin fir'auna wa idnajainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim tun daga wannan fita da suka yi suna ta tafiya Allah ya bar sa sun bar wannan gari inda ake masu gwale-gwale ake musu azaba yanzu sun bar wannan gari Allah ya tsayar da su ta hanyar ruwa da Allah ya ce a daki wannan ruwan sai ruwan ya rabe gida biyu suka samu suka fita shi kuma fir'auna Allah ya halakar da shi to bayan wannan nasara da Allah ta'ala ba bani Isra'il da wannan fita da suka yi duk da haka ba su ga ya kamata su yadda su ci gaba da miƙa wuya kai tsaye ga abin da annabi Musa alaihi salatu ta kira su gare shi ba shi yasa Allah ta'ala ce musu izu qultum ya Musa lan nu'mina laka yayin da suka ce masa ya kai Musa ba za mu zama imani a gare ka ba har abada hatta nara Allah har sai mun ga Allah kuru kuru saboda sun zo da harfin mu'abbad lan nu'mina laka ba za mu taɓa imani da kai ba hatta nara Allah har sai mun ga Allah kuru kuru fa akhadathum as-sa'iqatu antum tanzuruna sai Allah ta'ala ce da suka faɗi wannan babban laifi suka yi ƙoƙarin shishigi akan al'amarin da ba su da haƙƙi da shi sai Allah ta'ala suka da tsawa sai ta damke su wa antum tanzuruna alhali kukuna kallo menene suke kallo waɗansu malamai kamar da alibabi bin kasir rahimahullahu ta'ala cikin tafsirinsa yake cewa annabi musa alaihi ya zaɓi wasu mutane daga cikin zaɓaɓɓu waɗanda ya tafi da su domin ya je ya karɓo saƙon ubangiji waktara musa liƙaumi musa ya zaɓi wasu mutane daga cikin al'ummarsa saba'in Rajulun, mutum saba'in suna zuwa kuma sai suka gaya annai musa wannan maganar sai allah ta'ala ya halakar da su suka mutu a wajen sai annai musa alaihi salatu salam yake cewa ya ubangiji ya za ka halakar da su a yanzu a tuhulikuna za ka halakar da su yanzu me sa ba ka halakar da mu batun a baya yaya zan koma bani isra'ila yanzu bayan na zaɓo zaɓaɓɓu a cikinsu in koma kuma in ce musu waɗannan mutanen ubangiji ya kashe su ya ubangiji Allah karba mana a cikin karaya su in karaya su mu koma in yanzu su je su bari labarin abin da zai da kansu to shine Allah ta'ala ce suma ba'athnakum min ba'di min ba'di mautikum la'allakum tashkurun sai kuma muka raya ku bayan wannan mutuwa da muka yi muku Allah ya karɓi rayuwarsu an kashe su a wannan lokaci to amma wannan rayuwa ta su a karɓa ta nuna cewa yanzu al'amarin da aka nuna masu na mutuwar da aka yi masu ya zama masu izina da wa'azi da za su koma su zama masu tsoron Allah su dinga jin umarnin Allah suna biyayya gare shi kada su da kuma su zo suna ta wurin kai suna koma baya bisa ga umarnin annabi Musa alaihi salatu wassalam shi Allah ta'ala ce musu ma ba'athnakum min ba'di zalika min ba'di mautikum la'allakum tattaqun Ah, la'allakum tashkurun sannan muka sake raya ku bayan wannan mutuwar da muka yi muku mutuwa ce hakikiya Allah ya karbi rayuwar sun mutu sannan kuma aka sake tare su domin a nuna musu cewa idan suka ci gaba da taurin kai to Allah cikin sauki ne ya iya karɓi rayukan sai kashe su gaba daya su daina wahal da annabi Musa alaihi salatu salam amma akwai hikimar Allah a wajen kyale su da yayi su ci gaba da wani inadin su ci gaba da saboda idan aka tashi damkar su gaba ɗaya. a yi musu kwab guda babu wanda zai sake karɓar uzuri a cikinsu to shi Allah ta'ala ce musu wannan tare ku da aka yi bayan an kashe ku la'allakum tashkuruna wala Allah za ku zama daga cikin masu godiya ku gode ma ni'imar Allah subhanahu wata'ala da yake yanzu a raye bayan da ya kashe ku to yanzu gashi ya tare ku me zai hana ku gode ma Allah subhanahu wata'ala sai Allah ta'ala sake ci gaba da goranta musu akan ni'imomi da yayi musu sai ce wa zallanna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna wassalwa kulu min tayyibati ma razaqnakum wama zalamuna walakin kanu Ya yazlimun Allah ta'ala ki sanna muku muka muka muku inuwa da me Bilgamam da gajimare zafin rana ba zai same ku ba Allah ya ka muku gajimare yanzu gashi muna kallo gari ko yanzu ba rana ake yi ba gajimare yanzu ya rufe mana ranar muna kallon yadda Allah ta'ala kawo mana sauƙi yanzu a zafin da muke fama da shi yi tsazu a cikin azumin nan amma yanzu da garin ya zama da laushi babu zafi a cikinsa Allah ya kawo gajimare ya tar zafin rana sawa'un za ka ga mutane suna tafiya idan Allah ya kawo gajimare sai su dinga koma inda inuwa take to wannan ni'imar gajimare da Allah ya yi ma bani Isra'il yadda ba sa shiga cikin rana su cutar da su gajimare na tsakanin rana da kawunansu sai Allah ta'ala ce ku tuna wacce ni'ima wa zallalna alaikum al-ghamama ku tuna wannan ni'ima ta wannan gajimar da muka muku ya zama babu ranar da suke cutar da ku wa anzalna alaikum al-manna salwa sannan muka sake soka muku da darba da kuma salwa tsuntsu na salwa kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga dadan arzikin da muka azurta ku da shi wa ma zalamuna walakin kanu anfusuhum yuzlimuna ba mu zalunce su ba kawai kawunan su ne suka kasance suna zalunta abin nufi a nan shi ne. Allah ta'ala na ba mu labarin ni'iman nan da ya sake ma bani Isra'ila waɗannan mutane na annabi Musa masu taurin kai Allah ya masa ni'ima ta gajimare wanda rana ba ta iya cutar da su saboda ni'imar da Allah ta'ala ba su a lokacin wa faddalnakum alal alamin Allah ya fifita ta akan kowa sai ya zama abubuwan da Allah ke musu nagata ba irin yadda ake masauran sauran halittu bane gaba ki daya Allah ya musu gata yanzu har ya kasance ga gajimare na musu inuwa sannan aka saukar musu garba wannan man alman wani nau'i ne na abinci da Allah ta'ala ke sauka musu daga aljanna daga sama ake sauka musu da su wannan abincin yana fara zuwa musu ne daga sama daga lokacin da alfijir ya to zuwa lokacin da rana za ta fito abinci ne wanda kowa zai ɗiba a ranar shi zai dinga ci ga shi fari tattattas gashi kuma da zaƙi ya fi zuma zaƙi kamar yadda jamhurul ulama a tafsir suka tafi akan siffanta wannan abinci na almani darɓa ce da Allah ta'ala yake sauka musu daga sama waɗansu malamai suka ce daga saman sama ne take saukowa waɗansu kuma suka ce a daga bishiyoyi itatuwa da suke su a garin su ne Allah ta'ala yake sauka musu da wannan abincin nau'in abinci ne wanda ba mu irin shi a nan duniya Allah ne yake sauka da shi daga aljanna ake ba su shi kyauta ba tare da sun sha wahala ba shine alman wasu malaman tafsiri suka ce abincin da ba a sha wahala ba wajen samun su baiwa ce Allah ya mabani Isra'il shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani hadisi yake cewa al-kam'atu min al-man ma'uha shifa'u lil-ayn al-kam'a wannan nau'in abincin baiwa ce da Allah ya mabani Isra'il sannan kuma ruwanta yana maganin ƙaiƙayin idanu da ciwon ido Wannan zuwa da suka ce wannan almadin itaciya ce da muke ganta a nan bayan ƙasa ko kuma wani tsiro ne wanda yake fitowa da turanci dai muna ce mai mushroom da hausa ban san ne muke ce ba nan da dai na san muna yara yana nau'i daban-daban da ake ce masa abin nan mai yake da suna yana fitowa da gindin bishiyar damuna za a gan shi baya da kauri da ka buge shi zai faɗi ana ce mai koli abin nan leman kwaɗo ne ko menene ha ban ji ba na dai manci sunan da ake mai za ka ga yana fitowa kamar gadari. yana nan baya da kauri sannan kuma yana da yin lema a kansa lema kwaɗo ana ce mai lema kwaɗo ko za ka gan shi baya da ƙarfi in ka buge shi in ka ɗauka shi kare haka zai kare kuma zai rabu yana da hula a samansa to wannan sinadari ne ko kuma nau'i ne ya fi ƙwaya dubu akwai wanda ya aka ci ana mutuwa akwai wanda kuma ba a mutuwa ya aka ci shi wanda suke da ƙwarewa wajen fahimtar magani na gargajiya sun san wanne ne ake ci kuma sun san wanne ne wanne ne ba a ci da cije na za su gane mai nake nufi yaran yin sai dai addu'a yara kan ba abin da aka sani daga gem sai kwallo sai suna yan kwallo amma dai wannan abin baiwa ce da Allah ta'ala su kan bani Isra'il suke ɗiba suke amfani shi a matsayin abinci mu kuma yanzu Allah ya sanya mana shi ya zama maganin ciwon idan to ban ayyana maka wanne ne maganin ciwon idan ba ka je ka tambayi kwararru su gaya maka wanne ne mai kyawu ɗin wanda in ka je ka amfani da shi zai maka maganin wannan ciwon idanun saboda ni karan na ba gane shi ne ba amma dai ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa al kamatu min al-man ma'uha shifa'ul ayn in ka san malaman biology a wanda suke kwararru a cikin jami'o'i akwai santa da ake da ita ta duniya wadda ake research akan wannan mushroom din da turanci da sunansa kenan mushroom yana da amfani sosai ana amfani da shi wajen magunguna daban-daban sannan kuma ko da ke poison ne to kar ka je ka diba kawai ka gashi a daji ka diba ka bamba tsakanin mai kyau da mara kyau menene wanne ne mai amfani wanne ne kuma mara amfanin Allah ya dace da mu to wa anzalna alaykumul manna Allah ta lace muka sauka muku da darba wasalwa da kuma tsuntsun salwa shi tsuntsun salwa waɗansu malamai suna cewa tsuntsu ne ya fi tantabara amma bai kai kaza ba wanda da yawa kwanakin baya shekarun baya an kawo mana wata halitta da matsayin inda sunan mai kalwa ko an ta ciwon ta a nan kasar naman ta yana da zaƙi sa'annan kuma tana da amfani na magani da yawa Allah ya sauka musu ita ne daga aljanna suke ci a wannan lokaci Bani Isra'il sai Allah ta'ala ce kulu min tayyibati ma na ku ci daga abin da muka azurta ku da shi ne dada dan arziki wama zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun ba mu zalunce su ba inji Allah ta'ala su ne suka zalunci kawunan su da kansu bani isra'ila sun zalunci kawunansu su bisa ga abubuwa da yawa da suka dinga yi na saɓo a baya suka din kangare ma umarnin Allah subhanahu wataala a kansu? wanda kuma da ƙarshe zame musu musiba da bala'i Allah ta'ala da ta damu me Allah ce gaba وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا نعم فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا خطة نغفر لكم خطاياكم م. وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفعلون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق حق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك نعم فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنور تنبت الأرض من بقلها وقفائها وفومها وقفائها وفومها وعدسها وبصرها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير نعم اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأن بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الله تعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين أو تروايكم نغفر لكم خطيئاتكم وسنزيد المحسنين الله تعالى هنا جاي من ديدنجني كبني إسرائيل هيا ينزو cewa wa idh qulna dukhulu hadhihi alqarya yayin da suka ce ba sa buƙatar wancan abincin ko kuma yayin da Allah ta'ala suka musu da wancan abinci sai aka ba su wa da kulu dukhulu hadhihi alqaryata Allah ya ce masu gaya ya ya kai annabi Musa ku shiga wannan alqarya din shine ne ardul muqaddasa gari wanda yake mai albarka Allah ta'ala ya tsalkace garin ya girmama shi Allah ya ba su dama cewa su shiga sai ce fa kulu minha haythu shi'tum ku ci daga abin da ke cikin wannan gari ta inda ko ga dama arziki ne mai daɗi a gare ku in kuka ce shiga garin kuma wani kulul baba sujjadan ku shiga garin kuna masu kaskantar da kawunan ku ma'ana kar ku shiga a tsaye a haka ku tsursuna ku sun kuya kamar za ku yi ruku sai ku shiga garin wa qulu hibatun naghfir lakum ku in kuka je shiga garin kuma ku ce hibba ku sun kuya wajen shiga garin kasa kasa da kawunan ku sai ku ce hibba naghfir lakum ku za mu gafarta muku zunubanku ma'ana kalmar hibba shine Allah gafarta Allah ya yafe Allah kankar zunubi in kuka faɗi wannan kalmar Allah ta'ala ce na ghufir lakum khatayakum mu ko zamu gafarta muku zunubanku wa sanadil muhsinin kuma zamu ƙara ko mu kyautata ga wanda suka kyautata ayyukansu abinka da mutane masu saurin kai bani isra'il Allah ya gaya mu cewa su shiga wannan garin yanzu za su tarar da wannan arziki da Allah ta'ala ya ba su na mai almanni wasalwa amma idan ku za ku shiga garin ku shiga ta karamar ƙofa kuma kowa ya sunkuya in za ku shiga kuma ku ce hibba ha'un ba'un ta'un ma'ana Allah muna neman gafarar zunubai ka kankare shi ne ma'anar da yaransu to da suka je sai Allah ta lace fa baddalar mu zalamu kaunan غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء ما كانوا يفسقون يا عند سكا شيغا غارين sai Allah ta'ala ce waɗanda suka zalunci kawunan a cikin su sai suka canza kalmar da Allah ta'ala ce su faɗa amma da ce hibba sai suka ce hinba suka ƙara nurin a tsakiya fa bajjala allazina zalamu qawlan waɗanda suka zalunci suka canza wata magana allazi qila lahum wannan da aka musu fada ne sai suka canza ta fa anzalna ala alladhina zalamu rijzan min as-sama'i bima kanu yasqun ubangiji ta Allah sai muka saukar da wata tsawa da girgiza daga sama akan waɗannan da suka yi fasikanci din suka canza sai Allah ta an gaya musu sun je shiga garin su sun kai da kawunan su su yi kamar ruku kuma sai hibba Allah gafarta Allah yafi amma da ke ɗan banza ne suna zuwa sai suka shiga suna jan gini suna tafiya da duwawunsu kuma suka ɗan kawunan sama suna cewa alkama alkama shi ne mana haifa sun canza sifar shigar kuma an ce suka suna masu kusawa suna tafiya sai suka suna jan gini kuma sannan ake ce ku ce hinɓa a ku ce hinɓa sai suka ce hinɓa wanda ya nuna mata banu isra'ila mutane ne waɗanda suka kangare mu annabin da Allah ta'ala turo su shi suka dinga wahayi Isa <clears throat> alaihi salatu wassalam ga umarnin Allah ba za su yi ba su hannu ba za su hannu ba ta duk abin da aka hana su sun ƙi hannuwa a kansa sai suka koma suna cewa hinta alkama kuma suna ɗaga kawunan sama suna kallon sararin samaniya bayan da an ce su fiye da kawunan su su nuna kaskanci su ga Allah sai suka koma suna taurin kai ga Allah to wannan bala'i shi shine ci bani Isra'il suka koma suna ma Allah ta'ala taurin kai shi shine fa badal ladina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum fa anzalna 'ala alladhina zalamu rijzan min as-sama'i bima kanu yafsukun su kuma sai Allah ta'ala saka musu da bala'in daga sama saboda fasikancin da suka yanzu suka canza maganar Allah subhanahu wa ta'ala. A kan laifukan da suka aikata Allah ta'ala alaka shirin da mu har yanzu dai Allah bai gama magana bani Isra'ila ba da baiwa da ni'ima da musu bayan suna tafiya cikin wannan wahalar yanzu sai suka dawo kuma suka cewa wa izin sasqa Musa li qaumihi fa qul nadrib bi asaka al-hajar yayin da annabi Musa al'umma suka same shi wajen ya nema musu ruwa sai yanzu kuma yana roƙon Allah ta'ala ya samar da ruwa ga bayansa shine ne wa izistas musa yayin da annabi Musa yanzu ya roƙo shugaba in ya roƙo a cikin al'umma Allah ta'ala amsawa yake an fahimta idan abu ya tsanani shugabanni suka koma ma Allah suna roƙonsa to Allah zai kawo fita ya laifi shugabanninmu yanzu wannan bala'i da muke ciki na wannan koronar ya zama shugabanninmu na ware lokaci suna ɗaga hannu suna kaskanta da kawunan suna Allah addu'a ce ya ubangiji Allah al'umma da ka ba mu amanar ya Allah ga halin da suke ciki Allah ka ba su mafita Allah ka kawo dauki Allah talauci da ake fama da shi Allah ka yaye rashin lafiya mace mace da ake ya ubangiji Allah ka yaye su su dinga ware lokaci a matsayin shugabanni wallahi Allah zai amsa musu saboda amana ce Allah ya daura a hannunsu mu mabiyansu ne mu talakawansu ne idan suka yi addu'a su Allah ta'ala zai kawo musu mafita ba kwa ganin addu'ar iyaye a kan yayansu uba ya ɗaga hannu ya addu'a ya ubangiji Allah ɗana ka shirya min da shi uwa ta hana kanta bacci ta zauna a kan darduma da tana addu'a ta yi sallah ta ce ya ubangiji Allah kin tsamin zarata kana ganin Allah baya amsa idan kuma suka ɓata musu suka yi addu'a ya ubangiji Allah ka bi min haƙƙin ba su yayin ba ka ganin Allah yana saka musu wata rana wani yaro da abokin suna kan bola suna baban bola suna jari bola a jari ya ke haka ne ko jari bola bola jari ta suna tsinta gwangwani da kwalabe da karafuna da robobi a kan mai take da suna bola da ya ɗauko shalishin sai zuka ya zuka ya zuka ya ce baba baba ta ce ta ce wa'in je zan gani gashi har yanzu ba abin da na gani yake ɗan kaza kaza kana nan tsakiyar rana kana tsinci tsinci a bola ka ce ba ga komai bayan a yaɗin mummunar addu'a iyaye ta bi haka shugabanni in suka yi mummunar addu'a tana jan al'ummarsu in suka yi kyakkyawar addu'a Allah ta'ala na karɓa musu to ga annabi Musa alaihi salatu ya zo zina addu'a wa idh istasta Musa li qaumihi yayin da Musa ya nemi a shayar da al'ummarsa mai Allah ta lafi faƙul na turbi a sakal hajar sai muka ce kawai ɗauki ka ya musa ka daki wannan dutsen da ita kaga nan take Allah ta'ala ya karɓa masa Allah ka kinta shugabanninmu Allah ka gyara mana shugabanninmu Allah ka sa tausayin mu a cikin zukatan shugabanninmu mun kuma Allah baya mu iko yin musu ɗa'a da biyayya to Allah ta lace fanfajar min ta ashar ta aina sai wannan dutsen da aka daka da wannan sanda ta hannun musa sai fashe ya fitar da hanya goma sha biyu na marmaro na ruwa ƙabila goma sha biyu ga sunan suna da hanya goma sha biyu a nan Allah ya ba mu labarin da fanfajar alibabi ibn kasir yana cewa wannan sura madaniya yanzu labarin ake bayarwa ga su ana ba su labarin amma suratul <clears throat> araf makiya shi yasa Allah ta'ala ke fambajta kan labari ake barwa yanzu kuma ga sunan mu zu ake gaya musu suna nan madina bainu nuƙainuka ban nadir duk wanda yahudawan ga sunan ga manzan Allah yana ba su labari amma makka ba wai babu yahudu qur'ani ne bar labari abin da suke da sosu ɓaha da sosu hajj da sosu araf da sosu ma'a an'am duk Allah ta'ala bar labarin waɗannan banu Isra'ila ciki to labarin nasu wani waje Allah ya kawo shi mujmal wani waje kuma Allah ya kawo shi mufassal to nan sai Allah ta'ala ce muna fanfadarat min husnata asharata aina sai idaniyar ruwa goma sha biyu ta bayyana a cikin wani dutse din kada alima kullu unasin masharabahum kowace kabila cikin su sun san mashayarsu ba wata wahala sai Allah ta'ala ce muskulu washrabu min lahi wala ta'tu fil ardi mufsidin ku ci ku sha daga arzikin ubangiji wala ta'tu fil ardi mufsidin kada ku dinga wuce gona da a wajen barna a bayan kasa kar ku dinga gaggawa wajen barna a bayan kasa ku take barna ku iya iyawar ku dinga barna a bayan kasa to duk wannan ni'ima ce baiwa ce da Allah ta'ala ya ga bani Isra'il amma da yake mutanen mutanen banza ne duk ba su yi su bi umarnin Allah subhanahu wata'ala ba sai suka dawo suna cewa wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana ah, fad'u lana rabbaka yukhrij lana min makin al-ard min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الله تعالى إذ قلتم كتنا ya ku banu isra'ila yayin da ku gaya ma annabi musa waɗannan jikokinsu ne amma aikin asha da kakannin suka yaji su ba ka ganin mutumin da zai barna a gari a da sai dai tattara ya bar garin ha idan babanka kwarto ne sai ga ya bar garin ya koma ni baban babanka ya sata agwagwa ya bar garin ya koma baban babanka ya saci akuya ya gudu ya bar garin shi ne ya bar garin idan ba haka ba to duk abin da wannan kakan na ke kai ma sai an faɗa gare ka shi yasa za ku mutanen ƙauye suna taka san wajen auratayya wani gidan mayu ne ba a basu aure wani babansa sana'a sa irin kaza ce ba a bashi aure wani babansa shi ma abu kaza yayi ba za a bashi aure duk babu wannan da akwai suna kiyaye nasabarsu daga nasabar suke da mummunan tabo to amma yanzu ba aure ya koma tsakanin yara da yara ba iyayya ce yaro ya ga yarinya ya karbi lamba waya ta karbi lamba waya sun yi shekara ɗaya shekara biyu suna tattaunawa yayin da ya dan fara tara kuɗinsa lokacin zai je nema aure uba ya ce a ya zama tashin hankali uwa ta ce a ya zama tashin hankali saboda tana ganin da shi da yanzu an zama danko tif da taya ya gama tunanin ya zai zama da ita ta gama tunanin ya za ta zama da shi kai uba kai saka ce ba zai aure ta ba kai ubansa kai yaƙi suka ce shi ma ba zai aure shi ba zai aure yarinyar ba ina wa makaru makaran an makar Allah mana shi yasa muri zai lalace ku koma ku kalli baya da yayin da uba da uba ne suke haɗuwa su haɗa auren 'ya'yansu sai ga yaro yana jin nauyin ubansa ya je ce mai gabin da ne yi ita kuma yarinya tana tsoron babanta saboda ba da shawarar ta kai auren ba an zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba haka aka daura auren babanka aka daura auren babana aka daura auren mahaifiyarka aka daura auren mahaifiyata gashi din mun tashi lafiya kalau mun ga iyayen mu lafiya amma yanzu ba uba ya ce mai yasa auren dole ko kuma kai uba ka saka ce danka ga yar abokin ka je aura to kwanan nake ji labarin wani an yi da uban ya bari a wuri yarinya ya ce ba zai yi ba sai bayan ransa saboda me yaron ya je ya nemi <coughs> yarinyar da uban bai gamsu da tarbiyyar mutanen gidansu ba ya kuma saki yar abokinsa yanzu abin da yaron yake so shi zai ba ya saki yar abokin babansa amma da kai kada saka ce za ka saki mace kai ka auro maka ta ba babu saki a kan kai ma haka aka zauna kuma lafiya Don ba kudin kaci gonar babanka ce kake noma gidan babanka kake zo kare da iko ne sai aka zauna lafiya amma yanzu yaro ne kawai zai girma yarinya ta girma sai makon sauri yaro ya je nema aure aka ce yaro je ka turo magabatanka ya zai ce baban ce turo magabata ce to yaro kawo kudi su ne magabata mu yanzu wakilai sunan mu ba ka bani. ba ka ɗinku a akan mata ɗanka yanzu yaro ya fi ƙarfin ubansa dole ka ga sake-sake ya yi yawa saboda kudin sai aure da ya gaji zai zaka amma da ya bari baban sai aura mai ba da yawa za ka gida ka ga uwar gidan gidan ba lalle ne ta zama mai kyau sosai ba saboda me zaɓin iyayen su ba zaɓin kyau suka yi ba zaɓin mutunci suka yi amma kai ba wace ce fara wace ce mai dogon hanci wace ce take tafiya tana rangwada a cikin gari wace ce mai lamba waya mai kyau wace ce wanda ake kai ma ice cream ake kai mata pizza ake kai mata boga ake duk ba ku san da tije ba san sunan nan ba sai yara kayan daɗi ne da ake toshe bakin yan mata da shi yanzu da duk ba ku san wannan ba ku da tije ko abin da ku sani kawai kuɗin zance ha amma yanzu yara za a ɗauke ta a mota a je a saya mata ice cream wata kankara ce ake zuwa lafiya saya dattijai ba ku sani ba ku yi haƙuri kun ci zamanin ku ku yi haƙuri zamanin wasu sannan akwai pizza akwai boga kaza ce ake zuwa ji a ka ce kanana kanana kanana ji a yi tabar mata a zuwa kama yarinya da zafi da ɗiminta a raɗe a wani biredi a ba ci 800 1000 1500 kudin ce banin gidanka yarinya kan an kama ta alida ta cinye lokaci da Allah ba ku haƙuri da tijai ba tsokana ku nake ba saboda ba ku san kayan daɗi ba ku yi haƙuri da miya kuka da abin da ku saba da shi a dafa muku hura a yi muku wane ne wannan zamani na in yara ne shi kuma Allah ya zarrace mutane da shi ka gaba bayan da waya mai sun ɗaya yasa tana da waya mai sun biyu waya ka yan kai ta kasuwa ba ta wuce dubu biyu ɗari biyar zuwa dubu uku yan ƙara ma ƙara ma ɗari biyu amma yar kana riƙe waya dubu sittin wannan musiba ce da muka shiga cikin tanzu kana gidan haya kana biyan haya dubu hamsin dubu arba'in dubu saba'in yar kana rike da wayar dubu saba'in a hannunta ya za ka yi kai uba ba ka iya sa ɗari biyu a rana naira ɗari kake sawa da ka buga waya ka ce to kai haƙuri ka san babu kuɗi da yawa yar ka kuma tana iya waya daga safiya zuwa rana ta gama ta yi waya daga yamma zuwa dare da dare kuma a yi zuwa dare karfe biyu zamani ne sai dai mu dinga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yayin da 'yan matan ba su da 'yancinsu iyaye suna da iko kuma su auren da su amma yanzu ga sun da 'yancinsu sun sun ƙi ruwa. ba kwa gani wani jiwon waina da aka yi yarinya da tana karama sha da sha bakwai sha kaza ake auren da ita yanzu kuma ta sai ga yarinya ta shekara ashirin da biyar talatin a gidan ubanta ba bala'i bane da kuka ake zaunawa a yi idan yarinya ta fara al'ada gidan babanta shi yasa malaman da suka kawo wani karatu suna gaya muku idan yarinya ta fara al'ada gidan babanta ruwan gidansa baya sallah to kafin ta ya waye zai nemi wani almajiri ba shi ba haka bane ba zauna lafiya ba amma yanzu kuma sai aka ce muku a akwai human rights akwai kotu yara suna kallon fina-finai an nuna musu in za musu auren dole su ɗauki jaka kasu gudu wani saurayi ya tsince ta ya kai ta gida a kuce irin dirama ce wannan kuke biyan a je kotu a tsaye a yi shari'a tsakanin uba da ɗaya kuma ɗaya tsakanin uba a kotu wace irin banza haihuwa ce wannan mara albarka wadda ɗaya za su koma suna wahala iyayensu ba za ki haƙuri ba ki bi irin sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sahabi ya ce zuci manzi ya rasulullahi akwai haƙƙin uba nan da haƙƙin ma'auran dole Ya ce ba ya da sai in ki ka zo Kinar zaɓi ki rabu da take to ya rasu na yadda in zauna da in daɗa masa amma ina su iyaye ne su gane ba su da haƙƙi a kai ka gaba abin ta zaɓa ta da ta daɗa mahaifinta amma yanzu ba wallahi mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah mu gyara ga ɗan matan nan wallahi birjik in hudu kake so rigif wallahi za ka wuri sa abin tausayi yanzu mata ga mazan sai ƙarya ba kofisi sai sa wando ba su da kofisi sai ƙaryar bala'i ka ga yaro da waya ta dubu kaza babu kaciya cikin nema yake wa zai damfara wa zai cuta ya zai sa data don yin catin da budurwarsa sai ƙaryar bala'i ba su da kofisi ɗan mazanin da kuke gani ƙaryar banza kai ka rubuɗi babu sai burin ana so a yi aure ko ba yi ba ta haka mu ji tsoron Allah mu dawo mu bi daidai sai Allah ya ɗebe mun wannan bala'i amma kar yadda muka samu kawunan mu sai Allah ya kyale mu kamar yadda kyale bane Isra'il abin da ciyo kaga a gida malam mace ɗaya biyu uku hudu biyar ba su aure ba ga su cikin gida in ka tambayi babanta wallahi ba ya san haka in ka tambayi uwarta wallahi ba ta san haka don babanta ba da wannan shekarun auro ba ya sha sha ya auro ta abin ci abin kunya ga yanzu wai za a kawo lefen yarinya an san yanzu yarinya zan ta wuce matsayin yarinya sai an kama ta rigar nono a ciki da ana kawo shi mai ake kawo irin ta fulani yarinya ta dinga daka tsakar gida ba mai kallon ta yana shawarta da ita da yaran gidan da suna wasa to amma yanzu yan boko addini sun zo yan boko aƙida yan daɗi arna sun ce kada ku yadda yan mata sai kun yi karatu to kun yi karatun ba ku da yanci me kuka yi ka ga yarinya yanzu sai ka ji asibiti a ce mata kullum tana fama da ciwon ciki ba dole ki ciwon ciki ba ɗa yana son ya fito kin baki barin shi ya fito ya murɗe ya koma miki yanzu fibroids a cikin ciki ya zama musiba da bala'i mu ci tsoron Allah mu gyara aure hanya uku ake aure jama'a in ma namiji ya gani yana so ya yi magana in ma mace ta gani tana so ta yi magana ba abin kunya ba ne in ma a ganku a kun dace a haɗa akwai ta hudu kaso 60 bisa ɗari na matan da aka aure shekara 40 baya haɗa su aka yi kuma haɗin ya yi albarka ba haka bane duk ba garin mu an haife mu kuma kowa in ka taba shi ya san uwayen su suka fi kowa mutunci a bayan kasa sai mun ji tsoron Allah mun gyara ƴan uwa musulmi amma kowa ya nada hannu ya zauna yana cewa ba ƴaƴana bane hmm za ka yi kuka da hawayenka Allah sai mun gyara sai mun tayi tsaye amma wannan bala'in da yake karo mu a ce yara sai sun yi karatun boko wa yake muku karatun boko yana hana aure wa yake muku kuma aure na hana karatun boko ni a matsayina namiji da aure na na shiga digiri digiri na na farko ne da aure na na yi shi matata tana gida na ta digiri muna kallon profesa a Najeriya da ta zama minista ta education a zamanin Jonathan da auren ta ta je ta yi secondary school da auren ta yi jami'a da auren ta yi masters da auren ta yi phd da auren ta kuma ta zama professor me ba zai yi ba in ta kama dole sai an yi karatu wa yake muku aure baya bari a yi karatu wa yake kuma karatu baya bari a yi aure dukkan su abubuwa biyu ne ma zaman kansu babu wanda kyara wani idan kun ce yayan ku sai sun yi karatu to ku masu aure sai yi karatu mana menene aibiya ciki me ya laifi Allah shi ridin shi ne ya ce wa'izu ya musa lan nasbira ala ba'amin wahidin yayin da suka ce ya kai musa ba za mu yi haƙuri ba akan nau'in abinci da ake bamu ba iri ɗaya ba wannan kan ya isa fad'u lana rabbaka roƙa mana ubangijinka yukhrij lana mimma tunbitul ard ya fito mai da abin da yake tsiro ne a ban kasa min bakliha daga abin da yake tsiro ne suke fitarwa daga ganyenta wa qissaiha da kuma dumatta wa fumiha da kuma a mai take da suna alkamarta ko kuma tafarnuwarta wa adasiha da adas wani nau'in abinci ne kamar wake wa basaliha da kuma albasa da kuka sani qala tastabdilun alladhi huwa adna bil huwa kai, yanzu kuna neman ku canza abin da yake kaskantacce da abin da yake shi ne mafi alkhairi ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum to ku fita ku shiga cikin gari ku fita birni wannan abin da kuke nema ga yanan abin zani a gari ku je ku ci gaba da nema wa duribat alaihim adh-dhillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin min Allah aka wajabta musu aka yanka musu hukunci na kaskanci da wulakanci da kuma shan wahala wajen neman abinci a bayan ƙasa wa ba'u bi ghadabin min Allah suka yadda su yi cinikin kaskanci da bakin ciki da kuma fushin Allah da ya tabbata a gare su zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatin lahi ba komai ja musu wannan ba face kawai sun kasance suna kafirce mu ayoyin Allah wa yaqtuluna ah, bi annahum kanu yakfuruna bi ayatin lahi suna kafirce mu ayoyin Allah wa yaqtuluna nabiyina bi ghairi al-haqq kuma suna kashe annabawa ba ta da haƙi ba zalika ma asaw wa kanu ya'taduna wannan tsinuwar ta same su ta same su dalilin saban Allah da suke yi da kuma wuce gona da iri da suke yi mun fahimta ma'ana dai Allah ta'ala na gaya mana yayi mu banu Isra'ila baiwa ta alman wa salwa ana sauka musu da darba daga sama na kuma ga tsuntsun salwa suna ci ga shi da nau'in zaƙi ga kuma ga abincin mai ni'ima wanda ba kowa san wannan abincin ba da aka ba su ba yanzu to sai suka da suka ce su wannan abincin ba da ake sukan musu suna ɗiba sane daga safiya kowa ya aji shi zai ci a ranarsa wannan almanda da salwa abinci ne da Allah ta'ala ke kawo musu daga sama yana saukowa daga fitowar alfijir zuwa fitowar rana to duk wanda fitowar safe sai ɗiba sai aji a gida shi za ka ci da safe shi za ka ci da rana shi za ka ci da dare amma kar ka ɗiba ka aji Allah ya hana ka ɗiba ka aji in ko ka ɗiba ka aji lalacewa zai to an hana su aji abincin sai a ranar juma'a ranar juma'a ka ɗiba ka aji wanda zai kwanu domin ranar asabar ranar bauta ne babu ɗiba abinci asabar Allah ba ya fita mutu da wannan to sai zama sun da sun ce a'a yanzu sun gaji da wannan abincin ka ji butulci abincin aljanna ana ba ku shi daga aljanna ku ce ya ishe ku yanzu a bari ku je kawai a fito muku da abin da ke ganye ne fadikula na rabbaka ku ji wani kaskanci da wulakanci da suke yi da rena Allah wai fadikula na rabbaka ne roƙa mana ubangijinka ba ubangijinsu ba sai rabbana kai bari isra'ila malam ba ai mutanen banza da sosai su suka ce ruka mana ubangijinka yukhrij lana mimma tumbitu al-ard ya fitan mana da abin da ke fitowa daga ƙasa lan nasbira ala ta'amin wahid mun gaji da wannan abincin guda daya a fito mana kawai da abin da ke fitowa daga ƙasa ya ganye a sama muci sannan wa qisaiha wa mimma tumbitu al-ard min baqliha daga abin da ke fitowa da ƙasa wa qissa'iha da juma a ba mu kukumba mun san duma aiko mun shi muke so yanzu a ba mu juma wa fumiha da kuma a ba mu alkama ko kuma a ba mu tafarnuwa dukan biyu za ka iya fasara saboda fum yana ɗaukar su sai zama an ƙiddalin fa'un da sa'un ko kuma sa'un da fa'un duka zai iya yi wa larabci in ya zama sumiha to ne zai zama tafarnuwa in ya zama kuma fumiha to ya zama alkama a ba su alkama alkama fa tauri ga ta jama'a triti kuma indukum a agriculture mana ce mai triti kuma indukum kala biyu ce akwai mai tauri akwai mai laushi akwai soft akwai hard wanda ake dakawa a sha wahala a daka kowa san alkama tana da wahalar sha'ani amma ka ce a ba su alkama wa adasiya kuma a basu wai adas adas nau'i ne na abinci yana nan kamar ah, mai yake da suna wake ya da mai idan ka yawaita cin sama yana kawo maka ciwon kafa gwiwoyi su dinga ciwo saboda kitsansa shine adas wanda ke zuwa kasashen larabawa zai ga ana cin abincin adas kamar wake irin namu ya ci amma ya fi waken mu girma sannan kuma suka ce mai wa basali a basu albasa me daɗi a cikin cin albasa amma suka ce ka duba don Allah butulayi waɗanda Allah ke ba mu abincin jinin aljanna amma su da suna cewa a zai ba su alkama a ba su albasa a ba su kokumba a ba su ganye ga wanda ba wahala Allah ta'ala da ya kaddata musu sun wulaƙanta a bayan ƙasa shi ne Allah ce musu a fara annabi musa ce musu a tattabdirun lazihu huwa annabi lazihu huwa kai yanzu za ku canza wanda yake ƙasa da wanda yake mai alkhairi alkhairi shine wanda Allah ke baku daga sama yanzu kun fi son a baku wannan za ku dinga shan wahala wajen neman sa ka duba sun nema ma kansu wahala aka ce bismillah tun tunda wahala kuke nema ga fili ga mai doki kun tara kun samu e eh, bitu misran fa inna lakum ma sa'altum ku shiga shingari ku shiga birni za ku tarar da abin da kuka roka wannan kan ba wahala akwai ku shiga gari za ku samu wadari ba alaihim zillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin min Allah aka rubo wajabta musu kaskanci da shan wahala sai kun yi noma za ku samu da fa ba za yi nomar ba zauna kawai kake Allah ta'ala ka maka arziki hani'an daga sama Allah zai kawo ba kawai za ka yi ci amma waɗannan mutane saboda kangarewa taurin kai suka ce ba wannan suke so ba su dai kawai a bar su je noma su samu da kansu to ka duba bala'i da musiba da neman wahala Shi ne Allah ta'ala ke masa wa ba'u bi ghadabin min Allah sa'annan kuma suka nema ma kansu fushi na ubangiji kamar sun yi cinikin fushi ne da Allah shine ghairul maghdubi alaihim wal dhalin da mu karanta a baya wanda mu ƙara tarar da bayanin su a gaba kuma ƙara bayani a kansu. ghadabullahi alaihim Allah ya siffanta abin da cewa ba ubi ghadabin min Allah tamkar wani kasuwanci ne suke da Allah subhanahu wataala na yadda da kaskanci da wulakanci da yake tare su saboda duk mutumin da ya yadda <coughs> ya karbi wahala to wannan mutumin ya yadda ya karbi kaskanci kenan ko to shine Allah ta'ala ce zalika bima asaw ah, zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatin layi, ba komai ja musu wannan bakin cikin bari kuma kaskancin sai dai sun kasance suna kafirce mu Allah wa yaqtuluna na bi ghairi al-haq kuma suna kashe annabawa ba tare da haƙi ba kaga abu biyu suke yi suna kafirce mu Allah kuma suna kashe annabawa sai Allah ta'ala ce zalika ma a wa kanu ya'tadun wannan sun yi shi ne saboda laifin da suke da kuma wuce gona da iri Allah shi da mu na'am الذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا نعم وعمل صالحا فله عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبه فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين نعم فجعلناها مكانا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين za mu yi ku fasar ayoyin lokaci bai riske mu ba lokaci ya ƙure ko sai mu yi addu'a mu ba su zuwa gobe insha Allah ta'ala sai mu fasara su to ‘yan uwa da yawa suna neman addu'o'i musamman wanda suke ta bugo wayoyi akan halin da suke ciki na lalura ‘yan kasuwa suna cikin musiba na kasuwanci al'ummar duniya gaba ɗaya tana cikin musiba ta corona da lalacewa tattalin arziki iyaye a gida suna kuka da 'ya'yansu Allah bai ba su mazaje ba su ma 'ya'yan suna kukan Allah ka musu mazaje na kwarai haka nan mazan su ma a waje suna kukan ba su da tattalin arzikin da su yi auren to muna addu'a gaba ɗaya da waɗanda ba su da aikin yi don da al'amuran duniya ya musu zafi da wanda suke da matsalolin haya da marasa lafiya da suke gidajensu da wanda suke asibiti da mace-macen da ake yi a garin kano da kuma sauran garuruwanmu na najeriya da musibu da suke faruwa gaba ɗaya suna buƙatar mu kyauta ikhlasi tsakaninmu da ubangiji mu yi addu'a allah ta'ala ya kama na sauƙi da wannan bala'i da muke cikinsa allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من أعديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك يا الله مو باينك كين مهلكم ya ubangiji kai ne madaukaki mu ne makaskanta Allah kai ne mawadaci mu ne mabukata ya Allah mun kaskanta da kawunan mu zuwa gare ka mun kawo kukan mu gare ka ya Allah wannan annoba da take damun al'umma musulmi da ma waɗanda ba musulmai ba ya ubangiji Allah ka tausaya mana ka dauke mana ita ya Allah ka jika mu ya Allah ka jika mu ya Allah ka dauke mana wannan annoba ya Allah abubuwan da suke tsanani na rayuwa ya Allah ka sauƙaƙa su ya ubangiji Allah ka damu da amincin mu ya Allah ka damu da amincin mu ya ubangiji Allah ba za mu iya ba wannan karo da ake da kai Allah mun kasa ba za mu iya ba Allah mu bayi ne masu zunubi ma saba maka a dare da rana a zahiri da batini ya ubangiji Allah wannan ya nuna mu bayi ne shi yasa muke sabo ya Allah kai ne wanda baka sabo ya Allah kai ne kuma majikan bayinka ya ubangiji karka kama mu da abin da wawaye daga cikin mu suka aikata Allah kar ka kama mu da abin da wawaye mu suka aikata ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka ji mu mamatan mu da suka riga mu gidan gaskiya da iyayen mu da suke kaburburin su ya ubangiji Allah ka haska kabarin su ya Allah ka yafe musu kurakuran su ya Allah ka yi rahama gare su ya Allah ka sanya su daga cikin ma'abuta aljanna ya Allah mu da muke ban kasa da waɗanda iyayen suke raye ya ubangiji Allah ka raba su da su lafiya Allah ka yi muna gafara ka yi muna rahama ya Allah ka kafarta muna Allah kai muna rahama ya Allah kai riko da hannayen shugabanninmu da mu kawunansu kawunan zuwa ga yin abin da ke daidai ya Allah ka tilasta musu aikata daidai Allah mu kuma ka ba mu ikon yi musu da'a da biyayya ya Allah waɗanda suke neman aure Allah ka ba su ikon yi a cikin amincinsu Allah ka za'a musu mata na gari ya Allah ka za'a musu mata na gari ya Allah waɗanda suke da matan kuma Allah ka tallafa musu wajen rukun wannan auren ya Allah mace-macen aure da ake samu ya ubangiji Allah ka sauka shi ya Allah tarbiyyar ɗaya da ta lalace wanda suke shaye-shaye da wanda suke daba iyayen suke kuka da hawayensu a cikin dare ya ubangiji Allah ka tausaya mu wannan iyayen ka gyara musu halin ƴaƴansu ya Allah ka dawo da ƴaƴanmu akan hanya ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya Allah masu shaye-shaye na Allah ka raba su da shaye-shaye mazan mu da matan mu manyan mu da kananan mu mawadatan mu da talakawan mu ya Allah waɗanda suke kuma sana'ar banza Allah ka canza musu da sana'a ta kwarai Allah ka dawo zuwa ga daidai ya ubangiji Allah ka ɗauke mana musiba da fitina da annoba da bala'i Allah ka raba mu da corona Allah ka raba mu da sankarau Allah ka raba mu da kowace irin musiba da kowace irin bala'i Allah mun kasa ya Allah mun kasa ya Allah mun kai kukan mu gare ka ya Allah ka amsa mana ya Allah matasa mu da ba su aikin yi ya ubangiji Allah ka ba su aikin yi ya Allah ka mana mafita a rayuwa ya Allah ka mana mafita a rayuwa wanda suke cikin kuncin haya ya Allah ka wadata su da muhalli nasu na kansu ya ubangiji Allah wanda suke cikin damuwa Allah ka yaye musu damuwarsu ɗan kasuwa da ɗaiɗai kuma daga magarin mu waɗanda suke cikin bashi ya ubangiji Allah ka ba su mafita ya Allah ka ba su mafita ya Allah dukkan wanda yake da damuwa wanda muka sani da wanda bamu sani ba wanda ya ɓoye da wanda ba ɓoye ba ya ubangiji Allah ka biya musulmi dukkaninsu bukatunsu ya Allah ka sauka mana rayuwa ya Allah ka sauka mana rayuwa ya Allah ka sauka mana rayuwa ya ubangiji Allah ka raba mu da sabo gare ka ya Allah ka yi amfani da mu wajen da'a gare ka Allah ka karbi rayuwar mu muna masu cikawa da kalmar shahada ya Allah ka sanya aljanna ta zama makoma gare mu ƴaƴan mu da dukiyar mu da rayuwar mu da mutuncin mu da kawunan mu Allah ka sanya mana albarka gaba daya ya ubangiji Allah ka yafe muna ya Allah ka yafe muna Allah ibada da muke ya Allah ka karba الله إبارد مكت رمضان يا الله كربا نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحد من خلقك أو استأثر به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت بديع السماوات والأرض لا إله إلا أنت خالق كل شيء ورازق كل شيء إليك نعبد وإياك نستعين إليك نعبد وإياك نستعين فاغفر لنا يا ربنا يا كريم وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين واسترنا يا ستير واسترنا يا ستير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين